Hukumar EFCC mai yaƙi da almundahana da dukiyar ƙasa a Najeriya ta kama shugaban jam'iyyar adawa ta PDP na jihar Niger barista Tanko Beji. Ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga hukumar ta EFCC akan kama shugaban na PDP a jihar Niger. amma bayanai sun nuna cewa tun a ranar Alhamis da ta gabata ne jami'an hukumar ta EFCC ke tsare da barista Tanko Beji a Abuja A kan wasu kudaden yakin neman zaben gwamnan jihar Niger na shekara ta 2015 da ake zargin ya yi sama da faɗi da su. To sai dai shugabannin na PDP a jihar Niger sun ci kama shugaban nasu baya da alaƙa da batun kuɗaɗe bita da ƙulli ne kawai ake yi irin na siyasa. Mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger, Honorable Yahya Ability, ya ce gwamnatin jihar Niger ce ta kitsa kama Tanko Bejin bayan wasu kalaman sukar da ya yi ma gwamnatin jihar Niger a lokacin bukukuwan cika shekaru biyu da kafuwar mulkin APC a Najeriya. Kan ya yi kalamai ne daban-daban akan buki na shekara biyu da suka yi, shine jihar Niger ba wani aiki da aka yi, mu kama mun tabbatar da ba aiki ba. Don misali zan iya bayarwa, in an yi aiki kamar misali ni na hito daga local gama karamar hukuma din shi mai girma gwamnan jihar Niger garin Kwantagora ba wani aiki na ku zo mu gani da aka yi maimakon aiki mutane na nan suna kuka na rashin ruwa ma a cikin gari to abun da ya ba mu mamaki sai ga an ba da kwangilan sa ciyawa miliyan arba'in da wani abu ko ana so ko ba a so za mu hito mu magana in ta kama an kama tanko beji a zo a ci gaba da kama mu to yanzu yana hannun jami'an tsaro menene matsayin ku eh, matsayin mu guda ne mu dai abin da muke kira ga hukumar EFCC muna so don Allah don Annabi in da gaske ake yi ta yi tsakan da Allah bai kamata na cin zarafin yan adawa ba To, amma gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu a wannan kamu da aka yi ma shugaban jam'iyyar ta adawa a jihar Niger, kamar yadda kwamishinan labaran jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya yi ƙarin bayani. Wa'annan binciken da jami'an tsaro suke yi, wa'anda suka gan cewa suna da tambayoyi dole su zo su amsa. amma me yasa tun tuni ba ku kama shi ba sai da yi wasu kalamai lokacin bikin shekara biyu na siyasa suka kama shi ba jami'an tsaro suka kama shi amma mutane su tana wa'annan mutanen sun yi mulki shekara goma sha takwas sun yi banna za ka zo ka yi magana adawa amma in za ka faɗa ka yi fi lahi domin in ka yi ƙarya za a camke ka shi bai yi fi lahi ba da ya faɗa cewa ba ku yi komi ba cikin shekara biyu amma mun kai wuta beji a halin da ake ciki dai a ranar litinin ɗin nan mai zuwa sha biyu ga wannan wata na shidda ake sa ran hukumar ta EFCC za ta gurfanar da Tanko Bejin a wata babbar kotu da ke Mina, wanda kuma dama a wannan rana ce za a ci gaba da shari'ar tsohon gwamnan jihar Najan Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a wannan kotu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.